hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin makkatul makarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da sha bakwai da watan biyu shekara ta 2021 miladiya za mu ɗaura karatun da muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka wato masallacin sheik abubakar mahmudu gumi wanda ke ƙarƙashin salamatu ko makarantar salama a cikin anguwan ma'azu kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu ta'ala ya sanya mu abin da za mu fita albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda za mu kusure muna roƙonsa ya gafarta mana muna cikin karatun wannan littafi mai albarka wato littafin muwatta na babban malami al'imamu malik rahimahullah ta'ala wanda ba mu gushe ba muna magana akan tarihinsa satin da ya wuce mun tuƙe ne ko mun tsaya maganganun malamai da suka yi wato yabo da wannan malami ya samu da kirari da kalmomi masu daɗi waɗanda suka yi a kansa muka yi alkawari cewa insha Allah ta'ala idan Allah ta sati mai zuwa za mu tashi ne daga littattafan da shi wannan malami ya rubuta malamai sun yi ishara akan babban malami al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya wallafa littattafai da yawa amma kaɗan daga ciki akwai wannan littafi wanda yake a gabanmu wato littafin muwaffa wanda ina ga sati mai zuwa za mu yi magana a kan ita karan kanta muwaffa ɗin sannan dalilin da ya sa ya rubuta ta sannan da manhajinsa a wannan littafi sannan da riwayoyi da suka shafi muwaffa saboda muwaffa a riwayoyin suna da yawa kamar yadda za mu gani sati mai zuwa insha Allah ta'ala a riwayar da ta shahara a nan ita ce riwayar yahya bin yahya al-laisi to amma riwayoyin suna da yawa to saboda haka wannan shine mawdu'in darasin mu na sati mai zuwa insha Allah ta'ala al-muwatta wannan littafi wato yana ɗaya daga cikin shahararrun littafan da wannan malamin ya rubuta wato al-imamu darul hijra al-imamu darul hijra al-imamu malik bin anas ya shahara da wannan littafi saboda littafi ne wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa karbuwa a doron ƙasa wanda daga cikin ababe da aka ruwaito akwai malaman da suke cewa bayan alkur'ani mai girma wato babu littafi wanda ya kai muwatta bangaren abubuwan da ya kusa na fa'idodi sannan da inganci da sauransu ba da kitabin Allah azza wa jalla أصح كتاب أو أصح كتاب على كتاب الله عز وجل قبل الصحيحين وسمى لم يسنى تقييد شدك في اللتاف صحيح البخاري ده مسلم دواشين لتاف الموطا بايع القرآن من كرمة هنا فاتا أنغاني فشي يسا وانا قيد شي يتباتيوا saboda maganganun malaman suna cewa kawai bayan alkur'ani mai girma littafi wanda yake babba wanda zai biyo bayan alkur'ani shine muwaffa to amma sai malamai suka yi tafiye suka ce a lokacin da waɗannan malaman suka faɗi wannan magana lokacin al'imamul bukhari da muslim ba su rubuta littattafansu ba tun da kamar yadda kuka sani al'imamu malik ya riga su zuwa su sun zo bayan sani bayan da suka zo suka rubuta littattafansa a littattafansu sai suka sanya sharar akan cewa ba za su fidda komai a cikin wannan littattafan ba sai hadisai waɗanda suke masu inganci masu ƙarfi sosai sannan suka sanya dawabin da qawaid da shiru masu tsanani sosai shi yasa suka sanya mai littattafan aljami'u sahih dukan su so biyu din ina fata ana tare da ni wasu malamai sun ce imam malik ya fashi shekara arba'in wajen rubuta wannan littafi shekara arba'in ya ɗauka, yana rubuta wannan littafi a wata riwaya shekara sittin shekara ya ɗauka, yana rubuta wannan littafi shi yasa A cikin kisas abubuwan da ake rawaitowa wata ramar sun zo wurinsa sai suka ce suna so su koyi wannan littafin cikin kwana arba'in sai ya ce lalle abin ban mamaki ko kai kan wannan al'umma littafin da aka rubuta shi cikin shekara arba'in wasu kuma suna so su karɓe shi ko su koye shi cikin eh, kwana arba'in kun ga abu ne wanda ke mai ban mamaki Imam malik bin anas yake faɗa haka to saboda haka sannan da farko littafin muwatta ya kasance girmansa ya fi haka wato yana ta tasfiya ɗinsa har ya dawo kamar yadda muke ganinsa mun dai bayani cewa sati mai zuwa gaba ɗaya darasin mu zai kasance a kan littafin mecece mawatsa ɗin wannan shi ne littafi na farko na al'imamu malik bin anas sai littafi na biyu cikin littafan da ya rubuta akwai almudawwana al-kubra wannan mudawwana al-kubra tana ɗaya daga cikin littattafan da ake ji da su a mazhaba ta malikiya suna cikin littattafai waɗanda ake ji da su a mazhaba ta malikiya to shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa kusan kun san idan muka ɗau ire-iren su akhdari musulun akhdari da ire-iren su iziya risala ashimawi muktasarul khalil askari idan muka da waɗannan littafan kun ga duka littafai ne wanda muka tashi kowa nan abin da suka shahara ne a zaure na gida ne. kusan da ɗalibin ilimin da ya tashi zaka ga bakin gwargwado ya karanta waɗannan littattafan ko wasu da littafin ma bai gama su to littattafai ne waɗanda aka rubuta a mazhabar malikiya sai malamai suke cewa amma da dama daga cikin maganganun ba wai maganganun imamu malik ba ne wai wanda ya faɗa da bakinsa a wasu daga ciki ra'ayoyinsa ne wasu daga ciki a maganganun ɗalibansa ne ina fata an gane sai wasu ke cewa amma daga cikin littattafan da za a ce al'imamu malik ya faɗa kalmominsa ne furucinsa ne wanda ya faɗa da bakinsa akwai wannan littafin mawasa da kuma almudawwana almudawwana tulkubara ina fata ana tare da amma waɗancan kaga ga wanda ya karanta irin su iziya su risala su ashmawi zaka ga yana ana cewa ai qala ibn al-qasim kaza ibn wahb ya ce kaza ashhab ya ce kaza suhnun ya ce kaza ina fatawa da amma anan zaka ji al-imam malik ya ce haddathani kaza matan urwa ibn zubayr an abi ana aisha an rasulillah sallallahu alaihi fata wadih ko to wannan ita mudawwana din ibara a wanda ya ruwaito ta wata ta shahara ana kiranta mudawwana ta suhnun shi wannan abdussalam ibn sa'id as-suhnun ya karɓo ta daga ibn al-qasim wato abdurrahman ibn al-qasim shi kuma ya rawaito ta daga al-imam malik bin anas wato mudawwanatul kubra a tambayoyi ne aka yi masa ana yi masa tambayoyi shi kuma yana ba da amsa wasu malamai suka ce waɗannan tambayoyin sun kai dubu shida da ɗari biyu guda ɗaya har nawa dubu shida da ɗari biyu tambayoyin da aka yi masa tambaya a kansu kuma ya ba da ansa wato shi al'imamu malik uh, bin anas rahimahullahu ta'ala a tsaye uh, littafi na uku ita ce risala da ya rubuta shi kadir a kan matsala ta kadir kowa ya san mace ce matsala ta kadir matsala ce wadda take da girma sosai wanda hatta a cikin muwatsa nan gaba za mu ga ya kawo kitab khas a kan matsalatul kadir ya sanya mai suna kitabul kadiri sai ce babun nahyi anil qawli bil qadri sannan ya kuma babu babun jani ma ja fi ahli al duk a cikin muwatta insha Allah idan Allah ya bamu tsawon kwanaki cikin lafiya za mu zo mu karanta wannan kitab wannan muna roƙa Allah ya yassare mana ya sanya mu rayuwa albarka kuma ya kasance mai tsawo a tsaye a ya rubuta risala littafinsa ta uku akan qadar din wannan matsala wanda wasu daga ciki suke ganin cewa Allah subhanahu ta'ala wato bai san wasu ababe ba da suke faruwa sai bayan faruwarsu an ga wajiya da illa Allah ya girmama ya fi ƙarfin haka subhanallah wa ta'ala Allah azza wa jalla an zalika Allah subhanahu ta'ala ya san komai tun kafin ya faru kuma da iliminsa da iradansa da sansa da ƙudurarsa ne wannan abun ya faru idan aka jingina ma Allah haka ana nuna kamar da bai da ilimi kenan na wani abu kun ga kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani inna Allah alimu ghaibi samawati wal ard innahu alimun bi dhati as-sudur inna Allah ya'lamu ghaiba samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun ko bima ya'malun wa taqra ina fata wadi to haka abin da ya shafi sannan wannan tawaya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala a jingina masa wannan shi yasa shi masanin komai ne tun kafin ya faru in ma ya so abu ya faru sai ce mai kun fa ya kamar yadda ya bayani littafi na hudu daga cikin littattafan da al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ya rubuta akwai risalatun fil aqdiya kamar yadda mu gani nan gaba shi ma yi kitab khas akan aqdiya aqdiya wato akan ahkam da babu aqdiya kitabul aqdiyati ko risalatun fil aqdiyati wanda katabaha kataba biha ila ba'd uh, al-qudar wanda uh, ya tura ta ko ya uh, tura ta zuwa ga wasu alƙalai wato littafi ne risala ce wanda ta kunshi ta kunshi me hukunce hukunce kuma da dama daga cikin alƙalai ko masu hukunci sun karu da wannan risala da al imamu Malik bin Anas ya rubuta ina fata wazi ko wasu malamai suka ce ta kunshi ko ta kai ajza juz'i juz'i ɗaya har wajen guda goma juz'i guda goma wannan risala da ya rubuta kuma ya ƙara tattauna wannan matsala ɗin a cikin littafinsa kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala nan gaba littafi na biyar al Malik bin Anas ya rubuta shine kitabun fi tafsir littafi da ya rubuta akan tafsirin al karim akan tafsirin al-Qur'an karim musamman daga bil qur'an ba da waɗanda suka shafi garibai na alqur'ani mai girma an gane asrar nasa da kalmomi masu wahala da ababe dai waɗanda suka shafi gara'ib nasa ina fata wadu to al malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi akan tafsirin alqur'ani mai girma wanda wasu malamai suka ce wanda ya rawaito wannan da gare shi آه، خالد ابن عبد الرحمن آه، آه، ابن عبد الرحمن المخزوني خالد ابن عبد الرحمن المخزوني للتأتي نشيدة وندى الإمام مالك من أنس يربط شين كتب ينادى وصل التفيدة مسائل كتب ومسائل عن مالك رحمه الله تعالى أن نقلت وصو للتفيدة يربط كم مسألوليني كوي للتفيدة يربط كم مسائل akan matsaloli wasu suke cewa matsalolin nan na ilimi ne ya tattauna su ya warware su ya fayyace su sosai kyakkyawan fayyacewa wanda akalla za su kai ala wato dubbannai matsaloli wanda ya tattara su kuma ya tattauna ya yi bayani a kansu bayani na ilimi ina fata ko wanda wasu daga cikin ɗalibansa na iraki sun ji me sun ji waɗannan matsalolin daga gare shi kuma sun koya tunda kun san shi yasa muke da mazahibul almalikiya madarisul malikiya afwan wajen guda nawa guda hudu muna da madrasatul almadinatul munawwara sannan muna da madrasatu misra sannan muna da madrasatul maghrib ko madrasatul maghribiyya ina fata wazi haka waccan madrasatul masriya sai madrasatu na uku al-maghribiya al-maghribiya ita ire-iren su Irawa da su Tunus duka da maghrib ita karantanta wanda yana ga ana kiranta morocco ko waɗannan wuraren dukansu su ma suna da madrasa nasu an gane ko sai madrasa ta hudu ita ce al'iraqiyya wato ɗaya da dukkan waɗannan madarisul arba'a na mazhabar malikiya da muke da su dukansu sun zo mai ɗalibai ne na akwai waɗanda suka suka karɓi karatu da ne wajen al'imam malik min ala suna da riwaya nasu ina fatawa da kunga mai risala abu muhammad kunga yana cikin madarsa su ne al-maghribiya ina fatawa da yan andalus duka suna cikin ah, madarsatul al-maghribiya tsayyib to waɗannan yan madarsatul iraqiyya ah, sun zo sun karɓi waɗannan masa'il ɗin daga al-imam malik bin anas sun ji su kuma ah, sun sun ƙaru da su sosai littafi na bakwai daga cikin littattafan da ake jingina su zuwa ga al'imamu malik bin anas a littafin siya wanda riwaya ta ibn al-qasim ibn al-qasim inda muka yi bayaninsa abdurrahman ibn al-qasim wanda muka ce wannan bawan allah abdurrahman ibn al-qasim yana ɗaya daga cikin waɗanda suka lazumci al'imamu malik bin anas sosai ire-iren su majishin wuni ire-iren su abdurrahman ibn al-qasim ire-iren su abdullahi ibn wahabi sun lazarci imam malik sosai har wasu ma suke cewa ibn al-qasim ya lazance shi wajen shekara ashirin yana tare da shi shi wannan wadda littafin siyar ɗin riwayar da ta shahara riwayar sa shi ibn al-qasim abdurrahman sannan wasu malamai suke cewa wanda yake kowa sanin fiqihun malikiya daga cikin ɗaliban al-imam malik ne ana shine abdurrahman ibn al-qasim wanda kuma a'lamuhum bi hadith rasulillah wasu ke cewa shine abdullahi ibn wahabi wannan shine taujihin da wasu malamai suke musamman ire-iren wasu malamanmu su Sheikh Al-Amin Al-Haj da dama suna wannan taujihin musamman idan aka zo wasu mas'alatul qabd da as-sadd ina fata wazo wajen mas'alatul qabd da as-sadd a tayyib littafi na takwas risalatun fi ilmi al-falak wanda ya rubuta risala ce mai kyau akan abin da shafi ilmi al-falak imam malik ya rubuta ta ya yi cikakken bayani akan menene ilmul falak da maganganun malamai akan ilmul alfalak sai littafi na tara wanda al'imamu malik ya rubuta ya ce risalatun fin nujum wa manazil alkamar wato littafi ne da ya bayani akan nujum da kuma wuraren saukan nujum wato kamar taurari da sauransu ilimi na taurari da abin da ya shafe su dai da sauransu kun ga shi yasa malamanmu mu magabata zaka ga suna da ihafa hatta ilimin geography kun ga abin da ya shafi waɗannan kaga ilimi ne wanda yake da alaka da ne da ilimi na geography da sauransu to imamu malik bin anas kamar yadda imamu suyuti rahimahullahu ta'ala yake da ba wato yake da rabo da guziri da kuma nasib akan kusan dukan fununul ilmiya wannan takhassus bai zo ba in ba wannan zamani da muke ciki ba ina fata an gane a ce takhasus ko san takhasus ko a turanci ina ga ana kiransa course a ce za ka je kai course kan wani bangare na ilimi course biya kira go ko specialization go a ce mutum zai je specialization a kan wani ilimi a dan wani dan bangare ila ma zai je dan rubuta risala wadda ba ta shafi 500 ba shi kenan ya gama ya <laughs> ina fata wadda to a magabata su ba san takassus ba al'imamu su yi masala a cikin littafinsa wanda ake jingina masa ba suna inkarin littafin wasu kuma suna cewa tabbas littafinsa ne a tahaddu bi ni'matillah azza wa jalla wato a ambatan wasu falala da ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mani shi imamu suyuti yake nufi ya rubuta wannan littafin a tahaddus bi ni'matillah azza wa jalla a ciki ya faɗi funun na ilimi yake cewa kusan babu wani fanni na ilimi a duniya face yana da yana da rabo a wannan a wannan bangare na ilimi babu wani bangare na ilimi ilimi ina ga ɗaya ne kawai wanda yake cewa bai bashi kulawa ba sosai shine ilimi na hisab wato mathematics shine kawai ilimi abin da ya shafi lissafe lissafe su ne kai wanda bai ba su kulawa ba sosai yace amma shi ma rabon da yake da shi a wannan ilimi idan ya yi ya gwada kanshi da sauran malamai kai ka ce abin nan da kuka ake cewa ko me wanda zai kirki yake a tsakiyar ruwa haka za a gan shi kore kai ka ce wannan ne kamar shi ne teku sauran malaman su ne wannan da kuka ɗin ina fata an gani. saboda tsabagen ne tsabagen ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi cewa kusan babu wani bangare da bai yi rubutu a kai ba kuma bai yi nutsu a kan shi kuma kogi ne shi a kusan dukkan bangarori na me na ilimi in kana karanta littafin za ka yi za ka sha mamaki ina fatawa da ko to lalle ya dan koda kan shi a cikin littafin to shi yasa wasu malamai suke cewa a ai wannan bahara a ce shi zai iya faɗan waɗannan kalmomi ko waɗannan maganganu da ya faɗa to a takaice dai ya'yan uwa a magabata haka suka kasance wato za ka ga suna da rabo a in aka ce ilimi na shari'a dukkan abin da ya shafi bangaren Ƙur'ani da hadisi da fiqihu da menene su mustalah ulumul ala duka za ka ga suna da ne rabo a kai A specialization bai zo ba sai a wannan zamani na kasalanci kuma wasu malamai suke cewa kasalanci ya janyo wannan ya janyo wannan yanzu kawai sai mutum ya samu dan maudu'i daya sai rubuta risala akan majisir ko diktora kenan ya zama diktor ko ya zama prof ko makamancin haka ina fatawa da ko to kuma abin da ya fi dacewa kenan shi yasa shi falamin shafi'i rahimahullahu ta'ala mai littafin adwa'ul bayan so da dama kana karanta littattafansa yana ishara ga wannan matsala sai ce shi ilimi sashinsa yana yi masashi hidima ne wato sashinsa yana tare da sashi idan ka ce kai za ka yi makuni a bangare ɗaya ka bar sauran ɓangarorin to za ka samu matsala saboda misali yanzu ƙur'ani mutum ba zai fahimci ƙur'ani sosai ba sai ya san hadisi sai ya san luga na larabci ko ba haka ba gashi wasu akwai ayoyi da sai magana akan cikin to haka in kana tafassasi akan hadisi ba zai taɓa yiwa ka yi musu a hadisi ba sa alƙur'ani ba shi ma fiqh idan za ka yi tafassus misali specialization akan me fiqh to idan ba haka mutum zai zo yana kafa hujjoji da hadisai waɗanda suke ma an zara Allah biha min sultan wanda ba su hadisi masu rauni mawdu'ai ma wasu to saboda haka ilimi na shari'a dole sai mutum ya ba kowane bangare kulawa kuma ya samu kaso babu laifi ka samu bangare ɗaya ka fi nutso a kai amma sauran bangarorin dole a mutum ya samu babban nasibi a cikinsu a littafi na nawa na goma shine risala da ya rubuta ta zuwa ga abu gassan muhammad ibn mutarri ne littafi risala ce ya rubuta ta zuwa ga wannan ba allon gassan abu gassan afar muhammad bin mutarri sai risala ta sha eh, da ya rubuta a juz'un fi tafsir wani juz'i ne wani bangare na alkur'ani ya ware ya mai tafsirin sa wato juz'i ne akan abin da ya shafi ne tafsiri na alkur'ani mai girma to akwai risala ta sha biyu da ake ambatowa ita ma wasu malamai sun yi inkarin jingina ta zuwa ga imamu malik bin anas a ita risala da ya rubuta akan abin da ya shafi adab da mawa'i wato akan abin da ya shafi wa'azi da ladubba haka ire-iren misali yana kamanceceniya da littattafan da aka rubuta a kan adab an gane ko ah, to ya rubuta wannan risala kan abin da ya shafi ladduba na zamantakewa sannan kuma bayan haka akan ah, mawa'i abubuwa da suka shafi raka'is haka ire-iren masu yara yana da ire-iren su madarijus saliki ah, wannan malamin suke cewa imamu zahari rahimahullahu ta'ala yake cewa hakikatan a wannan littafi da ake jingina shi zuwa ga al'imamu maris bin anas inda a ce shi zai ji wasu hadisai da aka jingina ko aka ambace su a wannan littafin lalle da ya ce wanda ya jingina wannan littafi a gare ni bai kyauta mani ba da ya ce me wanda ya jingina littafin nan zuwa gare ni bai kyauta mani ba saboda hadisai ne masu rauni sosai wasu ma za a iya cewa kamar mawdu'ai ne a cikinsa to saboda haka wannan risala fil adab wal mawa'i malamai ana dingina sa zuwa gare shi amma dai ana wasu sun yi inkarin sa sannan ga risala da ya rubuta zuwa ga lais ibn sa'ad kowa ya san abin da ya faru kamar yadda za mu tattauna masu a yau insha Allah ta'ala raddin da ya faru tsakaninsa da Laith bin Sa'ad Laith bin Sa'ad ya yi rayuwa a garin ne a Misra wanda babban malami ne sosai akan matsala ta ijma'u ahlil Madina akan matsala ijma'u ahlil Madina za mu jinkirta ta wannan har zuwa yan bayan mintuna ta dan tunda za mu tattauna za mu yi magana akan ijma'u ahalin Madina sai mu ƙara bayani akan ita risalar da kuma shi lai bin sa'adi imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala waɗannan su ne kaɗan daga cikin littafan da ya rubuta ya rasu a rana ta lahadi ya yi rashin lafiya wasu mara suka ce na kwana ashirin kwana ashirin da biyu ɗauka yana rashin lafiya sannan ya rasu ranar lahadi da safiyar lahadi wanda a watan eh, watan uku an gane ko wato hijiri shekara ta 179 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara sannan a lokacin da zai rasu imamu malik bin anas daga cikin wasici da yayi kun san ba a so mutum yana da abin da zai yi wasici ya bashi bai rubuta wasiya a kai ba kullum ya kasance mutum abin da yake so ya bai wa al'umma wasiya da iyalinsa wasiyarsa tana na rubuce a ƙasan filansa ko a cikin ɗakinsa so wasu malamai suke rawaitowa imam malik bin anas daga cikin abin da ya bar wasiya a kai shine idan ya rasu a masa a sanya mai littafani wanda ke fari kamar yadda yake sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko kamar yadda sunna sai ishara sannan ya yi wasiti kuma a binne sha inda ake binne mutane wato kada a yi wani takdisinsa ko a je a binne shi Wai wani wuri wanda yake shi saboda malami ne ko makamanta ka a'a inda ake yi ma mutane sallah shi ma a je a yi masa sallah a wurin sannan inda ake binne mutane a je a binne shi a wurin to wanda masa sallah shine abdullah bin muhammad al kuma ya tafi da shi yana cikin wanda suka yi tarayya bayan ya mai sallah suka ɗauki gawarsa wanda da shi aka raka wannan gawan har zuwa ina har zuwa makabarta wasu malamai suka ce Eh, yana gaba abin nan eh, ita gawan tana baya tana jinsa wannan matsala ita ma nan gaba don tattauna saboda ta imamu malik yana da ra'ayinsa akan matsalan ɗaukan gawa idan aka ɗau gawa shin eh, ya gamata a sanya ta gaba ne mutane suna bin ta a baya ko ko ita tana baya mutane suna gaba wannan matsalar za mu tattauna a kanta insha Allah cikin littafin al-muwatta wanda wanda muke cikinsa insha Allah shi ma imam malik ya dan tattauna matsalan ko ya ishara akan ra'ayinsa duk da an yi sabani sannan wa dushina bil baqiya malamai suke cewa an binne shi a makabarta ta baqiya kowa ya san baqiya da wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya taba ziyartan madinatul munawwara a baqiya makabarta ne wadda tana gefen masjid al-haram haramul madani tana gefen al-haramul madani wanda kuma a nan ne aka binne wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka tabi'ai haka asba'u tabi'in tana nan gefen al-haramul madani ya ya rasu yana dan shekara 86 86 kun ga wannan yake nuna mana al-imam Malik bin Anas yayi tsawon Allah subhanahu wa ta'ala ya ya bashi tsawon wato kwanaki da shekaru kenan tun da har ya samu shekara 86 sannan ismail ibn abi uwais yake cewa ashtaka malik bin anas rahimahullahu ta'ala wato al-imam malik bin anas yayi rashin lafiya a lokacin da yayi rashin lafiya fa sa'altu ba'd ahlina amma qala inda al-maut sai na tambaya kun san magabata wasu zaka da bayan Allah idan mutuwa ta zo masu suna cikawa da ababe masu ne masu ban mamaki to shi al-Imam Malik bin Anas daga cikin abin da aka rawaito kamar yadda Isra'il ibn Abu ibn Abi Uwais yake cewa yayi kalmar shahada ya furta kalmar shahada kowa ya ji ta bayan da ya furta kalmar shahada kun ga farla ne mai girma kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd wannan kalma ya cika lillahi min qablu wa min daga cikin qurra'u kaga haka akwai wanda mutuwa ta zo masa abubakar ah, da mutuwa ta zo masa da ta maimaita summa ruddu ila Allah alhaq ala lahu alhukmu huwa asra'ul hasibin da wannan ayi cika shi kuma al-Imam Malik bin Anas bayan yayi tashahhud yayi kalmar shahada sai ya dinga maimaita wannan ayan ko ya karanta wannan ayan lillahi al'amru min qablu wa min ba'd wato dukkan al'amari da Allah yake farkon sa da karshen sa da wannan kalma ya cika wato bayan ya yi kalmar shahada sannan kamar yadda muka yi bayani ya rasu ranar lahadi wato safiyar lahadi ranar goma sha hudu ga watan uku shekara ta ɗari ɗaya da saba'in da tara to idan aka koma karatun da muka yi farko na haihuwarsa wannan shi zai ba mu eh, cewa ya shekara 86 daga cikin waɗanda suka yi rasa da aka ce rasa eh, shi ne ɓangare da shi wato waɗanda bayan ya rasu suka yi begen mutuwarsa saboda damuwa suka wasu kalmomi sannan suka rubuta kasida kasida wato kamar wace kenan na larabci daga cikin waɗanda aka rawaito waɗanda suka mai waƙe akwai al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ƙalar imamun nawawi akwai imamun nawawi ya yi bayani yake cewa dufi na bibabin zaƙe an binne shi wajajen kofa-kofan makabartan baƙe daga cikin waɗanda suka mai rasa wato suka mai baitoci waɗanda suke masu daɗi suna begen mutuwarsa abdullahi ibn salim al-khayyar abdullahi ibn salim al-khayyar inda yake cewa a yi abal jawabu fi ma yuraji o haibatan wasa ilo na nawa kisul albani adabul wa wa izu sultani tuka fahuwa ko fahuwar mutuwa wa laisa za sultani wannan rasa inda wannan ba Allah Abdullah bin Salim Al-Qayyad ke wato yana bayani akan in wani ne Imam Malik bin Anas yake bayanin haiba da kwarjini da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wanda hatta ma tambaya za ki ga mutane suna ne suna kamar kunya ko tsoron tambayar saboda mai tsabagen haiba balle har su samu amsa ko makamanci haka a tambayan da za su yi za a ga dukkan su kamar suna ne sun fi yadda kansu an gane ko shine na washe sun manufi su ala ra'usihim laqad alimta ma haula yanfiqun suna sun fi yadda kansu suna kamar tsora hannayensu a wajajen inda gemu yake fitowa an gane ko saboda tsananin wato kunya da kuma haiba ta al'imama malik bin anas yayin da suke tare da shi ina fata wazo ko sannan za ka ga a majalisun al'imawa malik bin anas talibai suna suna natsuwa sosai saboda mutum ne wanda yake mai haiba wato idan aka ce haiba ita ce kwarjini yana da kwarjini sosai sannan shi karar kansa mutum ne mai zuwa, kuma muka yi bayanin cewa imamu malik bin anas baya koyar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya yi wanka ya yi alwala ya sanya turare ya ci kwalliya sosai ya sanya fararen kaya zai zo yana famshi sannan sai ya koyar da ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman me girman eh, saboda matukan girmama hadisin annabi har muka ci a bayanin cewa ba wai ban sha'awa ba ne kullum a dinga ganin malami da ƙandatar cikin datti da dauɗa ana ganin cewa kamar wannan shine ne shine zuhudu wannan ba shi bane zuhudu a zuhudu shine gudun duniya idan aka ce gudun duniya shine ka cin haram da dukkan abin da yake shubha amma kwalliya a inna allaha jamila kamar yadda ya tabbata hadisi yuhibbul jamal a an gane Allah yana son ya ga mutum mai ado sosai mai abin nan da al Malik bin Anas wanda kowa ya san wane da al Malik bin Anas tunda mun karanta tarihi a kansa haka ya kasance yana abin nan bayan wannan natsuwa da yake da shi kuma a majalisin su za ga akwai natsuwa sosai sannan bayan haka ga Allah subhanahu ta'ala ya bashi izza sosai ke ta ce wani ne wani sarki ne ga tsoron Allah kuma sannan da ladabi wato mutane suna ɗalibansu suna mai nazari sosai ta ce wani sarki ne kuma shi alhali ba sarki ba kawai albarkan ilimi ne da Allah subhanahu ta'ala ya basa kuma ya sanya tsoron Allah a cikin me a cikin wannan karatu da Allah subhanahu ta'ala ya basa duk abubuwan da ya samu ta sanadiyar haka ne to muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya jikan wannan babban malami wato shugabanmu al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijra ya ji da rahamarsa sannan ya ƙara samu abin da ya bari ya ƙara sanya albarka a cikin abin da ya bari na ilimi sannan ya sanya ya zama na sadaka jariya gare shi kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisin da al-Imam Muslim ya fidda shi cikin sahih nasa wato idan mata ibn adam in qata amaluhu illa min salati idan mutum ya rasu dukkan sun yanke sai ababe guda uku kacal su ne za su wanzu wato na farko maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqatun jariya sadaka mai gudana wanda yayi wato ire-iren gina masallatai da asibiti da gidan marayu da dai sauransu a wannan shine sadaka jariya na biyu ilmun yuntafa'u bihi ilimi wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa ya ba shi bakin gwargwado ya koyar da shi sannan bayan ya koyar da shi ta koyarwa ila ta hanyar koyarwa ko ya rubuce rubuce ya rubuce littattafai a kai ko ya koyar da ɗalibai to wannan ilimin yana cikin kabari zai dinga ganin duk lokacin da aka zo a karanta wannan wannan me littafi nasa da ya rubuta ko ana sauraron wannan karatun da ya yi da ya koyar a duniya yana cikin kabarin zai dinga ganin haske a nuri yana isan masa ina fatawa da zai dinga ganin albarkan wannan abin da tana ranar tashin kiyama kun yanzu alfahar na anas wannan littafin da ya rubuta shekara nawa yanzu da rubuta sa eh wajen dubu da wani abu ko amma ga shi yau muna karanta shi kun ga muna cewa da so insha Allah ta'ala yana kabari yanzu yana samun yana samun lada shi yasa ah, da wannan zan janyo ra'ayin ƴan uwa shi ilimi akwai wahala yayin da mutum yake koyansa amma a yi haƙuri a yi za ka ga kana koyansa wata sa'a ka waye gari ma ba ka da ko kwandala wani ma ƙila kuɗin transport ma da zai hau ma ya je inda ma zai koyi karatun bai da shi kuɗin ma da zai sai littafi bai da shi zai iya yini bai ci komai ba wannan duk in mutum yana neman ilimi zai fuskanci wannan shi yasa malamai suka yi istinbat karkashin isan annabi Musa alaihi salam da annabi Khadir wanda ne rajih Khadir nabi ne min biya illa a bayan sun yi tafiya annabi Musa da annabi Khadir me yace laqad latina min safarina hadha nasaba kuduwa fa annabi karan kansa tafiya ta yi tafiya annabi Musa ce wallahi a wannan tafiya Lallai ma haɗu da wahala fa ramar wahala maka haɗu da ita a mai ba a wannan ilimi sabi a wannan hanya na neman ilimi tun da shi ai annabi musa ya ce ma mai annabi khadar ya koyar da shi daga abin da ne allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi ko haka ya ce masa to shi ne aka tafi za a koyar da shi to ya ga an yi tafiya an shiga ruwa an hau menene an hau jirgi an zo an ɓalla jirgi an zo an yi kaza an zo an yi kaza kai annabi musa ga tafiya ta yi tafiya ya ce laƙar lafina yin safari na hada nasaba malamai ma'abuta ilmi suka suke istin babu wato suka fi da fa'ira ƙarƙashin wannan gaba ta aya idan annabi ya ce ya sha wahala a neman ilimi to ina kuma wannan annabi kaga shi ne min babil aula an yat'ab wa yatakabbar wa yatahammal al-mashaqqa fi talab al-ilmi wato shi yake cancanta ya ya ya ya ya wahala sosai a fage na me na neman ilimi ina fatawa da amma idan mutum ya yi haƙuri zai ga albarkan ilimin duniya da duniya da lahira insha Allah wanda yana mutuwa insha Allah inda ya ilimin da aiki da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi yana mutuwa sai aljanna insha Allah ta'ala wato da yadda Allah Allah zai mai sakayya da wannan kamar yadda hadisi suka tabbata ga ma'abuta hadda alqur'ani da sauransu na ƙarshe awwalan salih ko kuma yaro nagari wanda ya mai tarbiya kyakkyawan tarbiya kuma yana masa ne yana masa addu'a wannan ne nake son in janyo hankalin 'yan uwa a gabaki ɗayan mu wato iyalan da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu tunda kan mataye da muke da su a gida da ƴaƴa da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ya gamata mu sani amana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayana haka كلكم راع wa مسؤول عن رعيته har zuwa ƙarshen hadisi wato dukkan ku kowa daga cikin ku ɗan kiwo ne kuma lalle za a tambaye shi akan amanan abin da aka ba bashi na kiwo to ranar tashi alkiyama idan muka kula da iyalanka ba tun daga matayanka haka ƴaƴanka to Allah zai tambaye ka akan wannan amana to idan ka tsaya ka musu kyakkyawan tarbiyya ko da ka mutu za ka ga suna suna nema ma gafara suna ma addu'a to wannan shi ma kana cikin kabari za ka dinga ganin wannan yana isa zuwa gare ka insha Allah ta'ala to saboda haka shi ba a cewa mutum dole sai ya zama babban malami a bangaren addini amma bakin ilimi ilimi na wanda mutum zai ya san addininsa ya san fikihu wanda ma wasu matsaloli in ta cuɗe ma mutum ko ta kurkuɗe masa tsakanin shi ma da iyalinsa zai kasance bai sani ba har sai ya je ya faɗi sirrinsa da shi da iyalinsa zuwa ga wani to kun ji wannan ya gamata duk mutum musulmi bakin gwargwado ya yi ne ya ɗan koya ilimi ba dole sai ta zama malam ba amma dai ka koyi ilimi bakin gwargwado wanda zai ɗauke ma ne jahilci ka san abin da ya shafi arkanul islam kyakkyawan sani sallah in ta caɗe ma ya za ka gyara matanka tana cikin jini na al'ada ko jini na biki ta zo ta je ko ma tambaya ka san cewa za ka iya ba ta ansa a kan wannan in ba ita tana ƙarƙashin ka amana ne ka ba ta ansa kuma ka yi ne wannan haƙƙin ka ne an jane ko ko wani abu ya faru tsakanin yaranka za ka iya ba su ansa ko yaro bai sallah da kyau ba ko wani abu ya cuɗe masa ko na cinikayya idan yi ɗan kasuwa ne waɗannan duka abubuwa ne wanda suke wajaba ga kowane daga cikin isan su a dole sai ta zama wani babban malami amma dai wannan ilimin dole ne ya wajaba ga kowane mutum a ya san wannan ilimin bakin gwargwado saboda haka muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa ma littafan nan da wannan malami ya rubuta su zamana a saraka jariya gare shi wanda ladan su isa zuwa gare shi abu na gaba da sauran lokaci ako za mu iya lokaci a kan abin da ya shafi a usulul mazhabin maliki saura minti nawa a cikin sallah minti goma masha Allah a tsaye yanzu bayan tarihin al'imamu malik bin an za mu je abu na gaba wanda yake da muhimmanci shi ne usulul mazhabin maliki wato asali ko wasu dalilai da wasu hukunce-hukunce da ƙa'idodi da al'imamu malik bin anas ya gina mazhabarsa a kansu haƙiƙa ya'yan uwa waɗannan usulul mazhabin maliki sun ce wajen guda ashirin wato ababe da ya gina mazhabarsa a kai wajen guda nawa guda ashirin wanda ya gina mazhabarsa da fatoyinsa da maganganunsa amma saboda ƙurewar lokaci kuma ana ta cewa ya gamata a shiga cikin littafi har yau ba a shiga ciki ba wanda wannan shine darasi na nawa darasi na hudu ko to kun san waɗannan abubuwan suna da muhimmanci sosai wannan shimfiɗa wanda idan mutum ya san su yana ɗaukan littafin watsa zai dinga gani kawai kamar me kamar can dama ya taɓa karanta ta amma idan baka san ma wane ne al'imam malik bin anas ba kuma baka san ce littafin watsa ba baka san riwayat na ba baka san me dalilin rubuta baka san manhajinsa ba to idan baka san waɗannan mukaddima ɗin ba intro eh, ajiyar zuwa ko introduction ɗin, mutum ko ya ɗau littafin bankawara zai dinga yi saboda ba zai gane komai ba amma idan aka ma cikakken bayani akan shi wannan mai littafin da littafin karan kansa kana ɗaukar littafin kana a kan gadonta za ka yi kawai ai komai ma wa da shi to shi yasa bangare na karatun nizamiya za ka sun ce akwai wannan madda wasu tana da terminology wato tana da mustalahat nasa da abubuwan da suka yi mai suka kunshe ta a baka mafatih wato ki akan wannan abu to wannan ababe za mu ambace su ne za mu yi sardin su nan gaba kila idan zan iya ishara ga wasu littattafai wanda mutum zai iya komawa ya karanta wato za su ƙara mai bayani akan waɗannan ababe musamman littattafai da aka rubuta na usulul fiqh ire-iren su ar-risala ta al-imam al-shafi'i da ire-iren su kawkabul al-munir na ibn najjar da ire-iren al mustafa na al-imam al-ghazali da ire-iren al-faqih wal mutafaqi na khatib al-baghdadi da ire-iren su ma'alim fi usul al-fiqh na mu'asirun da ire-iren al-ihkam na al-amali da dai sauransu an gane ko duka waɗannan littattafan idan aka koma za a ƙara samun bayani akan isharat akan wannan wato abubuwa da za mu ambace su yanzu wanda akan su ne al'imam malik bin anas ya gina mazhabarsa da kuma littattafai wasu na ulumul qur'an wanda yake da alaka da alqur'ani abu na farko a cikin wannan usulul mazhabin maliki shine akwai alqur'ani mai girma wato alma malik bin anas yayin da zai yi zance na ilimi ko zai ba da fatawa in an tambaye shi abu na farko da yake koma masa shine littafin Allah subhanahu wata'ala shine alqur'ani mai girma saboda shi addini ba a faɗan sa da ra'ayi shi yasa ali ibn abi talib daga cikin abin da aka rawaito yake cewa law kana ad-din bil ra'yi la kana asfar al-khufi awla bil mashi bil mashi min a'lahu babu a ra'ayi a addini ko ko hankali ko mutum ya ce aini hankali na za a komai da dalili ne to shi yasa ana mai tambaya farko abu na farko da yake dogaro a kai al-imam malik min anas da a mazhabarsa kuma gabaki daya shine alqur'ani mai girma wannan alqur'ani ayoyin alqur'ani a cikinsa sun kunshi abubuwa guda biyar da yake la'akari a gare su wato idan zai kafa hujja da kowace aya ko kuma ƙur'ani da baki ɗayansa wato yana duba ababe guda biyar na farko nafsu an gane ko sai na biyu a zahir wato zahiri na ayoyi wannan kuma nafsi na ayoyi mai suke magana a kai sai abu na biyu shine a zahir wannan duka malaman fiƙi fa sun yi ta'arifin menene nasu menene zahir duka alfan usulul idan ku dauka shi yasa nace a je a je a duba littafin amma idan kuna so wataran koda koda an fara mun fara asalin littafin saboda mutane suna cewa ga mata a shiga ciki za mu iya ware koda rana daya ko bada muhadara mu yi akan wannan mawdu'i sai abu na uku a shine mafhumul mukhalafa na ayoyi kenan sai mafhumul muwafaqa sai illa al'illa misali illa na hukuncin wani abu ina fata an gane ko misali da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a kulla ajir fi ma uhiya ilayya muharraman ala ya yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin menene illan fa innahu rijsun aw fiskun uhilla li ghayri Allah to waɗannan ababe guda biyar dukkan ayoyi yana lura da su kafin yayi ne ya kafa hujja da su nassin aya ko zahirin aya ko mafhumul mukhalafa nata ko mafhumul muwafaqa ko kuma ko kuma me a illa nata wato dalilin da yasa aka yi aka wannan hukunci ina fata wazi tayi sai mu da bangare abu na biyu shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato sunna duk maganan da al-Imam Malik zai na ilimi bayan ya koma ma alkur'ani idan ya koma ma alkur'ani ya yi la'akari da ababen nan guda biyar sai ya koma ma sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗi wannan daga cikin malaman da suke bayanin wannan usulul mazhabin maliki akwai ad zabiyani akwai ire-iren su al'imamu imamu zarqani a shirin da ya mamuwatsa na al-imam malik bin anas duka ya yi tsokaci akan waɗannan ya kawo su ina fata ana tare da ni ko wannan kuma da tatabbu'i da istikra'i aka gano waɗannan a tsaye sunna idan ya zo ya ɗauko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya kafa hujja da shi yana da la'akarin waɗannan ababe guda biyar sunna nassan hadisi sai a zahirinsa sai kuma me mafhumul muwafaqa da mafhumul mukhalafa sannan illa na wannan hadisi idan muka haɗa da wancan biyar din ga wannan biyar mun samu nawa kenan kun ga mun samu goma abu na sha ɗaya a gurguje ya uwa bayan alƙur'ani da sunna da yake dogaro da su a dukkan maganganun da yake na ilimi da fatawoyi abu na sha ɗaya shine al'ijima shine mai al'ijima wato ijima'in da malamai suke akan mas'ala wanda babu wata aya saraha a kai akan wannan hukunci akan wannan matsalan ko kuma me babu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka yi ijma'i malamai na asrun min al-usur ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ya zama me ya zama hujja tunda ai suna cikin masadir at-tashri'iyya wanda masadir idan aka ce masadir ababe da ake koma masu a bangare na shari'a wato ake neman dalilai aka idan abu ya faru ana koma ma waɗannan musadin kun dama kamar yadda al'imama malik ya jero su haka suke a jere alƙur'ani sunna sai ijma wanda aka yi ittifaqi a kansu na hudu shine alqiyas ina fata wazi misali abu ne wanda ba a samu hukuncinsa ba alƙur'ani karara dalilinsa ko sunna ko ijma'i na malamai sai malamai su yi kiyasin wannan abin da wani abu wanda yake da hukunci a kansa wanda malaman usulul fiqh sun yi cikakken bayani akan me ya kiyasa shi ma misali yanzu da zamu bada annabi kowa wasan nabi ko wanda larabawa suke a mutanen sudan suna kiransa sharbot <laughs> sharbot annabi a misali a dabina suke samu sai a cakuɗa da bino a sanya mashi abubuwa haka sai ya zama na kamar asir kowa ya san asir ko kamar jus, ana shan in za suna da munasabat misali aure ne ko kuma walima aka gayyata suna zuwa da shi yana da daɗi sosai wajen sha da dabino ake yin shi da sauransu to wannan abin kun ga halal ne shansa ko amma in matsalar sa bayan kwana biyu uku idan aka ajiye shi yana rikidewa sai ya zama mai sai ya zama giya to sai malamai suka ce shi wannan sharbot din ko annabi din kun ga kafin ya ɗaya ya zama giya ba laifi ba ne shan sa ko amma idan ya ɗaya ya zama giya hukuncinsa shi shine hukuncin ne ne hukuncin giya aka yi kiyasin a akan ne akan giya saboda illa al-mushtaraka bainahuma illan nan shine bugarwa da maye yana fata wazi to wannan shine kiyasi a yi kiyasin wani abu wanda ba a samu dalili a kansa ba kafa'an da abin da yake kamance ce ne da shi saboda wani illa wanda yake ya jame bai na huma kun ga illa tsakanin wannan da wannan shine ne ne a maye bugarwa to da wannan za ka yi kiyasin dukkan wani abu wanda yake rikidewa ya sha in abin da aka yi daga wannan abin halal ne to za a iya shan amma matukan bai kai mai ba bai kai bugarwa ba tun da wannan ya taɓa faruwa wata ran wani ya sha wannan ya sha wannan abin <laughs> bai san akwai maye ya zama ya ke lokacin maye ba sai aka zo yin sallah daga can da jimawa fa da aka zo yin sallah sai aka ce aka gabatar da shi aka ce malam ka ba mu sallah saboda suna ganin cewa ya siffanci da ne a malami ne wato masani da aka ce ya ja sun suka ce ya ja su sallah da ya shiga ya ja sallah sallar mai raka'a hudu ce Sun bai tsaya da sai da ya raka'a biyar yana yin raka'a biyar sai waiwayo ya ce a kara muku <laughs> a ci gaba a kara sai suka ce a'a ya isa suka mai ishara kan yayi ne <laughs> akan aka ya isa zauna to kun ga a me zanyo wannan shine shi ba san cewa wannan abin da suka tashi ya sha ba ya riga ya rike ya zama mai wato mai bugarwa to saboda haka wannan za ka iya kiyasin sa da dukkan wani abu mai wanda ba laifi ba ne shansa amma bayan kwana biyu zai rike hukuncin sau shine hukuncin mai hukuncin giya kamar yadda suke haramun shi ma haramun shansa abu na gaba shine ijma'u ahlil madina daga cikin ababe na usulul mazhabil maliki wato na sha uku kenan ijma'u ahlil madina wanda dazu muka zamu yi bayani akan sa abin da ake nufi ijma'u ahlil madina shine malaman madina kamar waɗanda suka zo irin tabi'ai ko asba'u tabi'in wato su ijma'i akan wani abu wanda babu nasu karar a sa wanda al-imamul ya kassama wannan ijma'i zuwa gida biyu akwai waɗanda sahabbai suke yin karkashin mai dalilai na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ko asa akwai na biyu wanda suke gina shi akan ijtihadi da ra'ayi nasu to a wajen al-Imam Malik bin Anas shi a ganin sa tabi'ai ko sahabbai ba za su ijma'i akan wani abu ba tare da suna da mustanad ba ba tare da suna da dalili da suka yi mai ba dogaro a kansa ko da tabi'ai ne kuma to shi yasa Imam Malik bin Anas kamar yadda waɗannan malamai da muke bayani irin su da sauran zabiyani da waɗanda suke rubuce-rubuce a kan mazabar malikiya su imamu baji da sauransu suke cewa a imamu malik bin anas harwaito yana gabatar ma da ijma'u ahali madina akan me hadisai waɗanda suke a ahad da kuma qiyas ina fatawa to hadisai ahad wanda har ya kasance sun yi rudud tsakaninsa da allais bin sa'ad rahimahullahu ta'ala shi allais bin sa'ad yana ɗaya daga cikin malamai da suka yi ma al-Imam malik inkari wannan abin nan eh, wannan magana shi yasa ijma'u al madina bil munasaba ababe wajen guda hudu ne wanda kusan a imam malik bin anas yake banta da shi ko shine wanda yake shahara yake riko da su daga cikin masadir ko kuma usulul mazhab nasa na farko shine ijma'u ahlul madina shine wanda ya tsanani wajen riko da maganganun mutanen madina wanda har yake gabatar da su akan me kiyasi da kuma a hadithul ahad ibn sa'ad ya rubuta mai wasiƙa baya ganin haka ya cancanta shi ma ya mai reply ya ce ai ga dalilansa ga dalilansa wanda har imamu shafi rahimahullahu ta'ala daga cikin abubuwan da ake rawaitowa yake cewa kafin in yi hijira kun san da yana iraki kamar yadda kuka sani al-imamu shafi'i wanda shi yasa yake da mazabobi guda biyu kuma yake da fatawoyi kusan guda nawa kala biyu akwai mazhabul qadim da mazhabul jadid mazhabul qadim a lokacin da yake iraki bayan yayi hijira ya koma misra ya ƙara tumbatsa ilimi sai ya samu wasu fatawoyi da ya bada yana iraki ya gina su akan kuskure da wasu ra'ayoyi rejection akan su wato yayi tanazuli wanda kuma wannan shine al'adan malamai ga masu jin tsoron Allah fa cewa ba laifi ba bane na nayi fatawa yanzu ko na na karatu yanzu sai na gano akwai kuskure a fatawan da na bada ko amsan da na bada gobe in zo in ce maganar da na faɗa jiya akwai kuskure a wuri kaza da kaza wannan shine al'adan malamai na da an gane ko kuma duk malami mai tsoron Allah haka ya gamata ya dinga aikatawa idan ire-iren su imamu shafi'i suna tanazur akan wasu fatawoyi nasu kai har ma kai ba masu imamu shafi'i ba har wasu daga cikin sahabbai an ruwaito musu wannan sahabi zai tafi akan kaza amma a zo mai kamar yadda ya faru su abu huraira da su ne da su aisha radiyallahu ta'ala anha da su ire-iren su ibn abbas ya faru da su wannan kaga suna da tanazulat akan fatawoyi ina kuma ga wani su su shi yasa imamu malik shi kaɗai yake riko da me wannan ijma'u ahlul madina imamu shafi yake cewa da na zo da na yi da ina ganin imamu malik ya fi zai na sa'ad tarin ilimi mai yawa ya ce amma da na yi rahila na je misra na samu inda a tallai fi bin sa'ad ya rayuwa kuma can ɗalibansa suke sai ya ce da na je na ga ire-iren ɗalibai da ya bari da asar na ilimi sai na san cewa gaskiya Allah ibn Sa'ad ya kera Imam Malik ibn Anas tsabagen madaran ilimi amma ne ɗaliban laifin ibn Sa'ad sun dayyar da shi shi ne su suka koye shi ko suka raunana shi kun san abin da ke faruwa ba zan koye maku ba babu wanda suke yada ilimin malami kamar ɗalibansa akwai malamai da dama wanda Allah ya ba su madaran ilimi wanda dukansu kogin ilimi ne a waɗannan malama amma ba a san su ba saboda ɗalibansu ba su ba da kulawa a kansu ba sun watsa ilimin da suke koyarwa da rubuce-rubucen da suke yi cin kuma zamanin da har yanzu shi yasa malamai suka ce Allah mini sa'ad wanda suka ɓoye shi ba a karu da tsabajin ilimin da Allah ya bashi su ne ɗalibansa ba su watsa ilimin ba to saboda haka wannan ijma'u ahli madina yana ɗaya daga cikin usulul mazabin maliki sai qaulus sahabi na sha hudu kenan qaulus sahabi aw fatwa ko kuma zancen sa wannan na biyu din na sha din shi ma imamu malik bin anas kamar yadda malamin suka yi bayani ya banta da wannan ra'ayin wato shi yana ganin a qaulus sahabi bal yana ma gabatar da shi akan me akan kiyasi to abin da ya shafi a kaunar sahabi ya ‘yan uwa malamai suna da maganganu guda hudu akan kaunar sahabi na farko idan ya kasance sahabi ya ba da labari kan wani abu ko hadisi ko makamancin haka ko wani ra'ayi nasa an gane ko idan ya kasance wannan a maganan da ya yi ko kuma a zance da ya ba da labari ko hukuncin da ya ba da na wata matsala idan ya kasance wannan abin yana da alaka da umurul gaibiya gaibiya shine ababe waɗanda kamar azabar kabari a ce ko abin da zai faru ranar tashi a kun ga wannan duka umurul gaibiya ne an gane ko to idan ya bada labari a ire-iren wannan wanda ba wai ishtiharin sa bane to wannan dukkan malamai sun ittifaqi ana riko da shi kuma hujja ne an gane ko shi yasa hatta Abu Hanifa sai ya kafa ya buga misali da abin da aka rito daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kallon hayd thalatha ayyam wato ga kowace mace karancin kwanakin al'ada ga kowace mace kwana nawa kwana uku haka aka rito wannan daga abdullahi ibn ah, mas'ud to ire-iren fatawoyi da sabai suka bada wanda ba ijtihadi bane to wannan haƙiƙa a ah, qawlan wahidin hujja ne ana abin nan da shi sai abu na biyu idan sahabi ya yi magana ko ya ba da labari ko ya ba da fatuwa a kan wani abu sai kuma sahabai gaba ta iska ittifaqi da shi wato ƙaunar sahabi alladhi hasara alaihi al-ittifaq ƙaunar sahabi alladhi hasara alaihi al-ittifaq shi ma wannan hujja ne babu sabani a kansa. mun samu na nawa kenan na biyu kenan na farko idan ya bada labari akan umurul gaibiya hujja ne na biyu babu a akai na biyu qaulus sahabi alladhi ittafaqa alayhi ittafaqa ma sa'ir sahaba shi ma ne hujja ne na uku qaulus sahabi wanda ya kasance yayi magana ba a samu kuma wani sahabin da ya mai inkari ba shi ma wannan ana itibarin sa ijma'i hujja ne na hudu shine qaulus sahabi kun guda uku nan mun ce duka menene duka hujja ne ko to a wanda aka yi saɓani a kai shine idan ya kasance ƙaunar sahabi ya ba da ya yi magana akan kan matsala ya yi ishihari a ra'ayinsa ishiharin da sahabi zai yi a kan a kan ra'ayinsa to wannan shine malamai suka yi mai saɓani a kai zancen farko wanda suke suna ganin hujja ne ina fatawa da ko suna ganin hujja ne wanda al'imamu malik bin anas yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi kuma shi yasa yake kawo shi akan me usul na mazhab nasa ra'ayi na biyu wanda suna ganin ba za a lazumta ba a ce hujja ne wajibi dole a bi shi amma idan ba a samu wata aya ba ko hadisi ko wani dalili wanda ya ci karo da wannan maganar na sahabin an gane ko ko ya bayanin wannan matsalan to za a ɗau wannan maganar sahabin a yi ne a kafa hujja da shi ina fata wazo wannan shine tarjihin da wasu malamai suka yi ire-iren su al-imam al-doktor abdulkarim wato wannan ya yi mai tarjihin da yake za a ɗauki wannan maganar sahabin aka fa hujja da shi ya zama hujja ina fata wazo shi yasa a wannan ƙaunar sahabi hatta ire-iren su al'imamu da gazali sun yi ma al'imamu malik bin anas raddi a kan wannan matsala na nawa kenan muka yi bayani na sha hudu ko a tsaye sai sai na sha biyar a gurguje al-istishfan al-istisan wato yana ɗaya daga cikin usulul mazhabin al-maliki sai na sha shida saddu zara'i zari'a wanda yana ɗaya daga cikin abinda al Malik bin Anas yake yake yake usul ne na mazhab nasa sannan akwai al-masalih al-mursala al al-mursala wato shine kasance abu ya faru wannan abin da ya faru ba a samu dalili na shari'a wanda ya nuna haramcinsa ba ko wanda ya kwadaitar a kansa amma aikata shi kuma sai a lura cewa shi ya fi dacewa a yi mai a aikata shi a malikiya suna riko da misalihin mursa wanda mazhab ne daga cikin usulul mazhab ne nasu ana tare da ni ko amma da sharuɗa guda uku sharaɗin farko da suke kafawa shine kowace maslahal mursala ta kasance ana muwafaka da shari'a wato ba ta khalafa ma wani nassi na shari'a ba kafin su yi riko da eh, maslahatul mursala za mu buga misali akan maslahatul mursala shar'i na biyu sannan an ya kona al'aqdu biha yahfaz bi hifzi ad-daruriyat aw li raf'i harajin 'am ko daruriyat al-'amma ya kasance wannan maslaha din wato tana kiyaye abin da al'umma suke bukata gabaki daya an gane ko kuma za ta dauke wani damuwa na al'umma gabaki daya shi yasa Allah subhanahu wataala cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wannan shine sharadi na nawa na biyu sai sharadi na uku an ta kuna ma'qula bi wanda a hankalce ma in an ce aiki ta wannan abu hankali zai bada cewa lalle ya cancanta ta wannan abu misalin maslahatul mursala shine jam'in alqur'ani ne girma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lalle alqur'ani an rubuta shi amma ba a yi ne ba ba tara shi a wuri ɗaya ba kuma yadda hadithai suka tabbata sun sayi bukhari wanda kisan abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an da umar lokacin da ya same shi ya ce a tattara alkur'ani wanda har yake cewa zan aikata abin da annabi bai aikata ba umar dai bai gushe ba yana muraja'ar sa har ya za a tattara wannan alkur'ani ya umarci zai bin sabit tattara wannan alkur'ani mai girma to haka lokacin usman bin affan to kun ga tara alkur'ani abu ne wanda ke hankali ma ai zai ba da cewa lalle ya gamata aikata shi duka babu wani dalili da ya zo ya ce na aya ko na hadisi ya ce dole ku yi mai ku tattara alkur'ani to ana kafa hujja da wannan jam'in alkur'ani mai girma da ire-iren su tadwinul dawawin wato littafai da aka rubuta na hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da suka rubuta suka sanya su a littafi wuri daya ire-iren su muwatta da su ah, sahihain da sauransu kun ga wannan abu a hankalce ma abu ne wanda ya cancanta a yi shi to wannan shine maslahatul al wanda al-Imam Malik kuma yana riko da shi wanda ya keɓanta da shi mun saba abu nawa kenan goma sha nawa sha bakwai ko na sha taba mura'atul khilaf Imam Malik bin Anas ya kasance a usulul madhhab nasu yana lura da mura'atul khilaf al wato tsakanin malamai yana lura da su kafin ya gima ya gina wato fatwa nasa ko wani zance nasa sai shar'u man qablana shine na 19 shar'u man qablana wanda malamai sun kasashi wajen gida uku wato shari'an da suka mutanen da suka yi me suka gabace mu idan kasance shari'an da mutanen da suka gabace mu ta yi daidai da shari'an mu kun ga wannan babu matsala a kai idan ya kasance a ba sai daidai da shari'ar mu ba amma me alkur'ani idan ya kasance ba ke daidai da shari'a ba kuma an samu nassi a kan kada aikata shi ko kada a bi shi to kun ga wannan ba za a aikata shi ba ko ba za a bi shi ba kamar yadda wasu ababe waɗanda suke haramu a shari'an da ya gabace mu kuma aka haramta mana kamar yadda ayoyi suka cikin suratu al'araf da sauransu ina fata wazi akwai kuma shari'a wanda yake na an wajabta ma waɗanda suka gabace mu mu ma an mana ne umarni da aikata shi kamar azumi da sauransu ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun shi ma dai wannan shar'u man qablana an yi tafsiri sosai a kansa wanda yanzu saboda kurewar lokaci muna kawo su ne a gurguje na ƙarshe na ashirin shine al-istishab aw istishab al-hal istishab al-hal shine misali dukkan maganar da mutum zai ko fatawa da zai bada ba zai ba da fatawa ba sai ya yi la'akari da zamanin da yake ciki da wannan lokacin shi yasa shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ta'ala yake cewa alfatwa ta tagayyar bi tagayyarun zama wasu matsaloli na fatawa suna canzawa ne da ne da canzawan lokaci misali yanzu zan baku maganan sallah da wani ina ga cikin tambayoyin da ake turowa malam ismail ka turo mu wannan tambayan da wani yake tambaya akan taba'udul as-salah matsala na saboda corona wannan yana halarta ba za a haɗa sahu ba wato a dinga barin gab gab wato fili tsakanin mutane a lokacin sai na ce maka ai malamai sun yi maganganu sosai akan wannan cikin Najeriya da wajen Najeriya to kun ga wannan malamai suka su gina biyu misali akwai malaman da suke ganin cewa wannan taba'ud din wato baya dacewa baki daya sabida tun lokacin sahabai da sauransu da magabata an samu jarabta na ire-iren waɗannan ciwar wata daga cikin dalilansu amma ba taɓa samu an yi sallah irin wannan ba wato ba a haɗa ne ba a haɗa sau ana barin tazara suka kawo dalilansu eh, na haɗa sahu, ga sunan dai gabaki ɗaya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin malamai wanda sun yi rubuce har wasu daga cikin malaman da muke karatu suna da wannan ra'ayi an gane ko ire-iren su Sheikh Umar Abdul Khalid da Sheikh Sadiq al-Muhaddis babban malamin hadisi wanda duka suna da wannan ra'ayi da babban malamin fiqhul maliki Sheikh Umar Abdul Khalid wanda yana da sai da rubuta sosai wannan duka su ra'ayoyinsa akwai ire-iren su Sheikh ah, Hassan Abdul sun ba da babban malamin fiqh malami ba na fiqh ma wanda yake kogi ne a ilimi za a iya cewa na bangarori da dama dan kasar Murtaniya wanda shi ma ba da fatan baya ganin a dinga yin sallah duk da lokacin fitan da tafi shahara nasa cewa saboda corona baya harassa a yi ne a dinga yin sallah a cikin gida dole ne za a yi ne za a zo masallaci a yi sallah wanda kowa ya san wane ne shek alama alhassan gado wanda yana ɗaya daga cikin malaman wanda muka karu da su a kan murtaniya ne amma baya wata biyu wata uku sai ya zo sudan wanda yana dorori haka da dama to an kare da na malamai su kuma suka tafi akan halastar haka wanda daga cikin waɗanda suka tafi wannan daga cikin malaman saudiya akwai masu wannan ra'ayi sosai an gane wanda suke manyan malamai ne wanda su sun yi duba sun yi dubi da ne sun yi dubi da istishabul ha wato wannan gaba da muke ita na ƙarshen nan cewa halin da ake ciki an gane ko saboda daruriyat tulihul mahdurat da ga dai ka'idodi da suka yi la'akari da shi to saboda haka al'umma malik bin anas daga cikin usulul mazhab nasa yana lura da ne wato istisabu alhal to wannan sune ne gurguje mun kawo su a takaice a yi haƙuri da tsawaitawan da muka yi wato ƙa'idodi da dalilai don da al'umma malik bin anas ya gina mazhabarsa a kai kamar yadda malamai wanda suke rubuce-rubuce a kan mazabar malikiya suka kawo su guda ashirin wanda kuma muka yi bayanin ijma'u ahalin madina ya keɓanta da shi wanda lais bin sa'ad har suka yi raddi a kai ya rubuta mai da sara shi ma ya rubuta mai bayan haka a ta al'imamu shafi'i ya tattauna wannan mas'ala a littafin su al'ummu kowa san babban bakan damiyar imamu shafi'i ko al'ummu shi ma ya tattauna wannan matsalar wanda baya ganin haka ya yi challenge ɗin al'imamu malik bin anas akan wannan haka kuma abu yusuf wato tilmiz ɗaliban abu hanifa kamar yadda kowa ya sani shahararren ɗaliban abu hanifa abu yusuf da muhammad ibn al-hassan shaibani to wannan imamu malik bin anas ya keɓanta da wannan ko shi ya fi shahara da wannan ijma'u halin madina da masalihul mursala sannan da ne da qaulus sahabi ah, na hudu na karshe shine al-itlaq fil amal bis sunnah wato imam malik anas yana aiki sosai da sunna abin nan inda ta sawa wannan hadisin mursal ne ko mawquf ko me ko ko ko ko mawquf ne ko mursal ko kuma marfu'i wato yayi tawassu'i wajen aiki da hadisai sosai ba tare da tsanantawa wajen sharuɗa ba kamar yadda za mu gani a muwatta nasa akwai abin da ya shafi akwai marasil a ciki akwai mawquf yadda dai malamai sun ce duka marasa ɗin da makofai da kuma munkati ai dukansu akwai malaman da suka yi isalinsu an gane ku har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai bil umum imam malik bin anas ya yi tawassuli wajen aiki da ni a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan guda hudun imam malik bin anas ya keɓanta da su wato ijma'u ahli madina da misalih al-mursala da qawl as-sahabi da al-itlaq fil amal bis sunnati muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu abin da muka faɗa albarka ba za a rausa wasu daga cikin malamai wanda suke musharaka da shi a hudun amma da shi ne wanda fi shahara da waɗannan ababe guda hudu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon sai gafarta mana a yi haƙuri tsawaitawa da muka yi wato irin wannan darasi ya gamata a ce awa biyu zuwa uku zuwa hudu za a bamu saboda wasu za ta yi bincike sosai kana so ka yi bayanin binciken da maganganun malamai amma suke ga lokacin gaba ɗaya minti arba'in ne zuwa hamsin da muna roƙo Allah yana wa ala ya sa mu abin da barka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa